jima'a barkanku da wannan lokaci da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan lasariya ta Lahadi kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar kuma a gidajen rediyo amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalo da kuma niyya a birnin Kwanni. A duniyar gizo kuma a hausa.com da sashen hausa.com. To jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC yau ma dai Aliyu Mustapha Sokoto ne da Juma'a Ali muke tare don mun gabatar muku da wannan shirin burin fara da kanin labarai. An ɗauki tsauraran matakan tsaro sosai a ƙasar Faransa a yayin da ake gudanar da zaben shugaban ƙasa da ƙasashen duniya ke nazari sosai. a kasar kenya kuma shugaban kasar ya ce gobe litinin da jibi talata idan allah ya kai mu za a gudanar da zaben tsaye da dan takarar da aka soke a ranar juma'a bana aka yi rabin cika wa'adin shekara ta 2020 na ganin cewa an yi wa dukkan yara da manya alluran rigakafin cututtuka To bayan labaran ma da rahotanni da dama da za su hada da ɗaya kan yarjejeniyar soja ta yaƙa Boko Haram tsakanin Najeriya da Amurka. To sannan gwamnan jihar Taraba kuma ya yi wa barayi masu satar kayan aikin noma wani tanadi na wani wuri na musamman. Wannan kam na zan kulle su mun shirya ma domin su gwamnati ba zai sai kaya ba mutum a kyauta in je isar da shi za mu kulle shi. Sannan za mu je toro a jihar Bauchi mu ji abin da mutane wannan gari suke faɗa game da Habiba Lawar sabuwar sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya mai riƙon ƙwarya. har ga Allah mu ba mu san cewar ma mace za ta samu irin wannan mukami wanda mu ba san daɗin demokradiyya ba ma sai domin ta. To sai da aka ci zuwa wannan rahotannin haɗe da shirin duniyar Amurka da kuma ku rubutattu bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. An fara gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar Faransa, zaben da ƙasashen duniya suke nazari sosai, wanda rabon da a ga irin haka tun shekaru da dama da suka shige. An ɗauki tsauraran matakan tsaro sosai bayan harin ta'addanci da aka kai birnin Paris kwanaki kafin a yi zaben da 'ya takarar shugaba Marine Le Pen, wadda ba ta ƙaunar addinin Musulunci ke kan gaba wajen farin jini. An girka 'yan sanda dubu hamsin da sojoji dubu bakwai ciki har da jami'an tsaro na musamman a titunan ƙasar a zaman wani bangare na matakan tsaron da aka ɗauka a yayin da ake zaman zulumi biyo bayan harin da ƙungiyar isis ta yi ikirarin kaiwa. Harin da aka kai tsakiyar birnin Paris ya kashe jami'in 'yan sanda guda ɗaya da raunana wasu mutane da dama. Wanne ne zaben farko da za a gudanar ƙarƙashin dokar ta bacin da aka kafa a ƙasar bayan hare-haren da aka kai birnin paris a shekara ta 2015 masu lura da harkokin siyasar kasar sun ce harin da aka kai kasar a makon jiya zai sa waɗanda suka cancanci zaɓe waɗanda tun da farko ba su niyyar fitowa ba su je su kada su. a can ƙasar kenya kuma shugaban ƙasar uhuru kenyatta ya nemi gafarar 'yan ƙasar a saboda soke zaben tsaye da 'yan takara da aka yi a ranar juma'a bayan da mutane suka fito da yawan da ba a zata ba jiya asabar shugaba kenyatta ya ce gobe litinin da ranar talata idan allah ya kai mu jam'iyyarsa ta jubilee za ta gudanar da sabon zaben tsayar da 'yan takara da aka soke a gundumomi goma sha biyar daga cikin ashirin da ɗaya a ranar juma'a ya faɗa a wata sanarwar da ya gabatar cewa ba kasafai zaben tsaye da ɗan takara ke samun fitowar jama'a da dama kamar yadda aka gani a ranar juma'a ba matsalolin da aka fuskanta sun hada hada rashin isassun kayayyakin zaɓe da kurakurai da kuma rudami ana gudanar da zaben tsaye da 'yan takarar ne kafin zaben da za a gudanar a watan agusta idan allah ya kai mu ciki har na shugaban ƙasa. yanzu haka sakataren tsaron amurka jim mattis yana kasar jibuti karamar kasar da ke gabashin afirka inda amurka ke da sansanin soja guda ɗaya a ilahirin nahiyar afirka yau lahadi mr mattis ya isa sansanin lemoniyar kafin ya ziyarci shugaban kasa da takwaran aikinsa na can mr mattis ya kai ziyara kasar jibuti ne kasa da wata ɗaya bayan fadar shugaban amurka ta white house ta amince da shawarar da ma'aikatar tsaron amurka pentagon ta gabatar ya yi tanadi shugaban sansanin sojan da ke afirka yana iya ƙaddamar da hare-hare a kan 'yan yakin sa kan ƙungiyar al na ƙasar somaliya domin marawa sauran sojojin da ke fafatawa da 'yan yakin sa kan wannan sabon umarni ya share fagen a tura ƙarin sojoji zuwa ƙasar ta jibuti a yayin da haka ke faruwa ne kuma muka samu labarin cewa sojojin ƙasar somaliya guda tara sun mutu biyar kuma sun ji rauni lokacin da wani bam da aka ɓoye a gefen hanya ya auna motarsu a galgala a yankin Puntland. Jami'ai sun bayyana cewa da safiyar yau Lahadi wannan al'amari ya faru. Ƙungiyar 'yan yakin sa kan ƙungiyar al shabab ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. Amurka ta yi tayin ba da tukwicin dala miliyan uku ga bayanin kama shugaban ƙungiyar al shabab ɗin na yankin Puntland mai suna Yasim Usman Khalid kelway Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bana aka, aka yi rabin wa'adin da aka tsayar na wa dukkan yara da manya alluran rigakafin cututtuka domin ceton rayukansu domin kuwa shekaru shida da suka shige kasashe 194 suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya ko kuma shirin yin allurar rigakafin cututtuka. burin wannan mataki shine yi wa miliyoyin jama'a allurar rigakafin cututtuka kan shekara ta 2020 lokacin da wa'adin shirin zai cika. Dr. Flavia Busirio ita ce mataimakiyar daraktan shirin kula da lafiyar iyali da na mata da kuma yara na ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce alluran rigakafi su ne makaman kiwon lafiya mai ƙarfi da suke da shi a halin yanzu na yaƙi da cututtuka ta ce shekaru 35 da suka shige kimamin yara miliyan 13 suka yi hasarar rayukansu sakamakon cututtukan da za a iya su da alluran rigakafin cututtuka ta ce alhamdulillah ko da yake an rage yawansu zuwa miliyan shida amma kuma miliyan shida ya yi yawa ta ce sai gashi a yau kimamin kashi 85 daga cikin ɗari na yara ake yi wa allurar rigakafin bakon dauro da sauran cututtuka to amma ta ce akwai ƙarin yara da suke buƙatar waɗannan alluran rigakafin ƙasar koriya ta arewa ta sake kama wani ba amerika kamfanin dillancin labaran ƙasar da ake cewa yonhap a takaice ya ba da labarin cewa a ranar juma'a aka kama ba american ɗan asalin ƙasar koriya a filin saukar jiragen saman yanga a yayin da yake shirin barin kasar an ba da rahoton cewa mutumin da aka ce sunansa kim yana ya yi wata ɗaya yana tattauna ayyukan taimako a ƙasar koriya ta arewa nan da nan ba a tantance dalilin da ya sa aka kama shi ba to labaran duniya kuka sha daga sashen wasu murya amurka birnin washington dc madalla to sai rahotanninmu kuma za mu share fage da rahoto mai magana kan kokarin da najeriya da amurka ke yi na haɗa ƙarfi wuri ɗaya domin yaƙar ƙungiyar boko haram wannan mataki dai na kara taimakawa dakarun nahiyar afirka wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci a nahiyar ya zo ne ƙasa da wata guda bayan da shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin cewa amurka za ta saidawa najeriya wasu jiragen yaƙi da kuɗinsu ya kai na dalar amurka miliyan 600 kwatankwacin naira biliyan 184 a cewar general thomas waldhauser babban kwamandan dakarun amurka mai kula da nahiyar afirka mai shalkwata a birnin stuttgart na kasar jamus akwai yarjejoji da dama tsakanin amurka da kuma dakarun nahiyar afirka musamman ma dai masu tabbatar da zaman lafiya a yankin tafkin chadi inda ake fafatawa da kungiyar boko haram da kuma kungiyar isis na yammacin afirka Uh, with this other partner nations who are taking the fight to Boko Haram and ISIS West Africa. Ya ce za mu ci gaba da baiwa wayannan dakaru kamar da ya kamata musamman ma ga dakarun yankin Lake Chad da ke karkashin sojojin na ƙasa da kasa wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma an yaƙi ƙungiyar Boko Haram da sauran ƙungiyoyin ayyukan ta'addanci a Najeriya da kuma yankin nahiyar Afirka baki daya To kowane irin taimako ne dakarun Najeriya ke samu daga dakarun haɗin gwiwa na yankin na na afirka da ake kira multinational joint tax force general lamidi adeosun shine babban kwamanda mai kula da dakarun haɗin gwiwa uh, the multinational joint tax force is not only supporting the nigerian troops The multinational joint task force is a set by Nigeria and three other countries supported by Benin Republic. Ya ce kamar da aka sani Najeriya na daya daga cikin ƙasashe hudu da tun farko suka kafa a wannan kungiya na sojojin haɗin gwiwa da kuma ke samun taimako daga dakarun jamhuriyar Benin don haka Najeriya na samun taimako da kuma haɗin gwiwa kamar sauran sojojin ƙasashen da ke wannan kungiya kuma muna aiki kafaɗa da kafaɗa da A dokacin sojojin da ke wannan kungiya kamar da yadda aka sani a najeriya akwai runduna mai taken operation lafiya dole wanda ke aikin wazar da zaman lafiya a najeriya da zuma kakkaɓe ayyukan 'yan kungiyar boko haram to koya 'yan najeriya suka ji game da wannan gudunmuwa daga ƙasar ta amurka wajen yaƙi da kungiyar ta'addanci a najeriya alhaji musa jika wani mai fafutukar kare hakkin bil adama ne a ƙasar mu abin da muke gani game da wannan yarjejeniya da ake so a yi tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Amerika wurin maganan sayar da makamai ko kuma sayan ma da Najeriya makamai. Mu abu ɗaya ne muke gani sayan yana da kyau. To amma kuma inda matsalar take wurin yarjejeniyar da ake maganan za a yi. shin yarjejeniyar nan zai hana najeriya sayan wani makami daga wata ƙasa ne sai ita kanta amerika kaɗai za a rika sayan makamai ko kuwa za a rika za a bar najeriya ta rika sayan makamai a sauran ƙasashe babban ya jibrin murya amurka daga lagos ta shaka babangida baban gida muna da rahoto kan harin da 'yan sanda suka kai wa gidan sanata dan juma goji na anjima kaɗan amma bari mu gama da rahoto daga taraba inda gwamnan wannan jiha yake son ya yi abubuwa guda biyu na farko ya saka kafar wando ɗaya da masu satar kayan ayyukan gona sannan ya nemi hanyar kai kayan gonan a waje Rangwamen farashin takin zamani na NPK da yuriya daga naira dubu goma kamar yadda 'yan kasuwa ke sayarwa zuwa naira dubu hudu da ɗari biyar da gwamnatin jihar Taraba ta yi na daga cikin matakan da gwamnatin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na farfado da sana'ar noma don rage dogaro ga man fetur. In ji gwamnan jihar Taraba Akitek Darius Dixon Ishaku lokacin da yake kaddamar da shirin sayarwa manoma ton talatin na takin zamani a Jalingo fadar jiha. Gwamnan ya yi bayanin tanadi da gwamnati ta yi don bunƙasa nomar daminar banata tare da gargadi cikin kakkausar lafazi na matakan ladabtarwa ga masu niyyar karkata takin zamani da sauran kayayyakin noma. Wannan kam na kama su zan kulle su. Mun shirya makurkuku domin su. Gwamnati ba zai sayi kaya ba mutum a kyauta ije isar da shi. Za mu kulle shi. Mu so ni ije yi noman in ya samu riba shi ma ya koya ma wani yin noman. To bukatan gwamnati ya biya. Matsalar da musamman ƙananan manoma ke kokawa da ita biyo bayan girbe amfani mai yawa ita ce ta adanawa da kuma kasuwar da za su sai da hajarsu musamman ma bana da gwamnatin jihar Taraba ta yi wa manoman rabon ingantaccen irin rogo, riɗi da kuma waken soya wadda gwamnan jihar tarabar ya ce ba su da wata fargaba. mutanen china da mutanen ingila suka ce mun ko wani ton ne ko na ne tonnage suna daidai su sai duka to ka gani ana da kasuwa ba sauran a yi noman ba ne kuma ina so mutanen mu gonda abincin da za su ci su samu kuma kuɗi a su ya manoman jihar taraba suka karbi rangwamen da gwamnati ta yi wa farashin takin zamanin daminar bana da kuma yadda tanade-tanaden da ta yi ke shafar sana'ar su tambayar kenan da newa shugaban kungiyar manoma ta kasa reshen jihar taraba malam abdulrahman miyam ya saukar da taki za su da taki a dubu da da har yin taraba a taba kawo taki akan dubu da dari biyar ba yanzu ina maka magana taki na sai dubu goma dubu takwas a yanzu ina so faɗa maka yanzu a rukari local government gaba ki daya an ba manoman noman rani mutane ɗari uku da arba'in da biyar an ba su injinan fanko an ba su irin shinkafa an ba su magunguna an ba su taki. jihar taraba na ɗaya daga cikin jihohin najeriya da ke da yanayi da ya dace da noma kowane irin amfanin gona da kuma kiwon dabbobi a arewa maso gabashin najeriya mai damina da ke da tsawon watanni tara sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo jihar taraba najeriya. To a gaida Sanusi yanzu bari mu je Abuja mu ji me ya faru ne a lokacin da 'yan sanda suka je suka dira a gidan tsohon gwamnan jihar Gombe kuma dan majalisar dattawa a yanzu dan Juma Goje. Tun farko dai an yayata a yanar gizo cewa jami'an hukumar EFCC ne suka kai samami gidan sanata Muhammadu Danjuma Goje a gidansa da ke a Sokoro Abuja. Daga bisani aka gano jami'an 'yan sanda ne. Tun da ma hukumar EFCC din ta fitar da sanarwa cewa bata da hannu a samamen. Lokacin da lamarin ya auku sanata Goje na majalisar ta wajen duba batun kasafin kuɗin bana a matsayinsa na shugaban kwamitin kasafin kuɗi. Ganau da na tambaya sun ce 'yan sandan sun zagaye gidan gaba da baya suka gindaya motar su a kofar gidan. Wasunsu suka shiga da gudanar da bincike. Matashi mai yada labaru a yanar gizo Afan Abuba Abuya na daga na farko da suka yada labarin bayan kammala binciken. Ba a sanar masa za a zo gidan shi ba, aka shiga gidansa, aka fasa kofofi, aka je aka ringa bincike ciki da waje na cikin gidan nan. Ana tunanin za a samu wani abu wanda ko na laifi Allah ya kare aka gama binciken nan aka duba ko ina a cikin gidan nan aka fasa kofofi har aka gama ba a samu wani abu da za a kira shi an samu laifi ko makami ko kuma wani abu da sunan kuɗi makuɗai irin wayanda ake kamawa sai wani ɗan kuɗi kalilan wanda wannan kuɗin bai wuce kuɗin cefanensa na gida ba wanda bai wuce miliyan sha shida ko sha bakwai ba aka samu a cikin gidan nan. Zuwa yanzu dai 'yan sanda ba su fitar da sanarwa ba sai gobe litinin. Uh, honestly, I mean, because I've not gotten the update on There's going to be a press release on Monday, then I can talk nan ma kakakin rundunar 'yan sandan ne moshe Jimo ke cewa ba su fitar da wata sanarwa ba tukun amma a litinin din nan za su yi taron manema labaru inda za su yi bayani kan samamen. Sanata Goje dai da ke amsar bakuncin mutane masu jaji zuwa yanzu bai ce wa manema labaru uffan ba. Nasura da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ka Nasiru sun da aiki. Bari mu je Toro a jihar Bauchi Yakubu garin su Hajiya Habiba Lawal wacce shugaba Muhammadu Buhari baiwa rikon kwarya a matsayin mukamin sakatare gwamnatin tarayyar Najeriya mu ji takaitaccen tarihin ta da abin da mutanen garin ke faɗa. Dr. Habiba Lawal mai rikon mukamin sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito ne daga karamar hukumar Toro a jihar Bauchi. An haife ta a ranar uku ga watan Yunin shekarar 1963. ta yi karatun firamare a makarantar firamare na gyamzo a garin toro sannan ta yi karatun sakandare a kwalejin tarayya da ke kaduna ta kuma karatu a jami'ar ahmadu bello na zaria inda ta yi digirinta na farko da kuma digiri na biyu wato masters wanda daga bisani ta yi digirinta na uku wato doctorate degree a jami'ar abubakar ta ba da ke bauchi ila yau ta yi wani karatun a wata jami'a mai suna angliya a kasar birtaniya daga cikin irin ayyukan da ta yi har da koyarwa a jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke bauchi ta yi kwamishina a ma'aikatan ciniki da masana'antu da ma'aikatar al'adu da yawon bude ido a jihar bauchi ta kuma rike mukamai iri daban-daban a matakin gwamnatin tarayya hajiya habiba lawal ita ce ke rike da mukamin babban jami'a a ofishin sakataren gwamnatin tarayya wanda a halin yanzu ita ke rike da mukamin riko na sakataren gwamnatin tarayya a gefe guda kuma na tuntuɓi wasu da suka san ita dr habiba lawal to suna na honorable barista ibrahim zailani tsohon ɗan majalisar tarayya wanda ya wakilci hukumar toro majalisa to alhamdulillahi garinmu ma ɗaya ne a matsayinmu na mutanen toro muna ganin ah, kusan za a ce kayan jira buhari ne yake a gindin kaba to ya samu mai tallafa masa ya samu mai gaskiya ya samu mai kishi ya samu mai ilimi wanda kowane matsayi mu mun yi imani dr habibu mu da lawal za ta yi rikewa maman abdu wata 'yar kasuwa ce a jihar bauchi ta yi bayanin irin ayyukan jin kai da dr habiba lawal ke samarwa al'umma har ga allah mu ba mu san cewar ma mace za ta sami wannan mukami wanda mu ba mu san daɗin demokaradiyya ba ma sai domin ta muka fi sanin daɗin da demokaradiyya wanda take kawo mana sun abubuwan sun gaba da yawa a tobe local government suna nan ayyukan da ta shimfiɗa mana kaga mu dai da a tobe local government muna matsalar ruwan sha sosai a nan amma Allah da ikon sa ita da ta duba ta tashi ta mana ruwan sha ko ta ina an yi bankuna da sauransu yanzu haka kuma makarantu da dama wanda ita da ta ta tashi ta yi ayyuka a ciki ta taimaki jama'a wanda ma da kuɗin arzikinta ne ta yi wasu ayyuka akwai sololi wanda ta kawo wasu irin sola sola na wutar nan wanda idan ba wutar lantarki ita ta kawo sololin na aka sa tun daga cikin garin to yanzu ta shigo ko da ba wuta ba ka samu akwai wuta a garin wannan matsayi kuma da aka ta ubangiji Allah ya ba ta cin gaba a kansa ita dai Dr. Habiba Lawal matar aure ce Yoha Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ya salamu To gaishe ka yanzu karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da ɗaya na safe a nan sashen wasu na Amurka a birnin Washington DC lokaci ne da zamu mai muku shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako, inda za mu tattauna kan kairuwar rana da ake yi tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa dangane da batun shirin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ke kokarin hadawa, lamarin da ya janyo rudani bayan kalaman da shugaba Trump ya na cewa Amurka ta tura ayarin jiragen ruwanta na yaki zuwa yankin Pacific. To ran Laraba da ta gabata ne fadar White House ta musanta batun da ake ta yayatawa cewa ba a san inda ayarin jiragen ruwan yakin Amurka yake ba, wanda jiragen saman yakin kasar kan sauka a kansu, wanda kuma hukumomin kasar suka ce ya doshi yankin Koriya ta Arewa lamarin da ya zamanto ba haka ba ne. Wannan mataki na tura ayarin jiragen ruwan wani shiri ne na fuskantar barazanar da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ke yi wa Amurka. sai dai matakin ya haifar da rudanin siyasa a cikin amurka amma da kasashen waje musamman ma ga kawayen amurka da ke yankin pacific lamarin da ya samo asali ne tun a makon da ya gabata bayan da dakarun amurka suka fitar da wata sanarwa wacce ta nuna cewa an baiwa ayarin jiragen ruwan yakin ruwan amurka da ke samun jagorancin babban jirgin calvinson umarnin ya nufi arewa daga inda yake a singapore kwana guda bayan fitar da wannan sanarwar shugaban ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jim mattis ya fito ya kara wannan mataki da suka ɗauka. Uh, wannan ayarin jiragen kan yi zirga-zirga a yankin Pacific kuma ya kama hanyar zuwa can domin kasancewarta a nan shi ya fi alkhairi a daidai wannan lokaci. Da yawa daga cikin manema labarai sun fassara waɗannan kalamai na Matis a matsayin cewa ayarin jiragen ruwan sun nufi yankin ruwan Koriya ne. Baya ga kalaman na Matis, kalaman shugaba trump yayin wata hira da yi da fox business sun kara samar da madogara ga abin da matis ke nufi na cewa jiragen ruwan sun nufi yankin koriya za mu tura ayarin jiragen ruwan yaƙinmu masu ɗan karan ƙarfi muna da jiragen yaƙin ruwa masu nutso waɗanda ke da ɗan karan ƙarfi to sai dai a wani abu da ya sha bamban da haka a ce jiragen ruwan yakin na amurka ba nan suka dosa ba wani yanki ne da ya hana riga da yankin na koriya wanda ke da nisan kilomita 5,000 daga koriyan tuni dai fadar white house cikin sirri ta ɗora laifin wannan rudani akan rashin fahimtar juna hakan ya sa ranar laraba da ta gabata a kakakin fadar white house sean spicer ya fito ya musanta cewa shugaba trump ya yi dari al'ummar amurka shugaban cewa ya yi muna da ayarin jiragen ruwa na yaƙi da suka doshi yankin ruwan koriya wannan haka lamarin yake ya faru kuma yana kan faruwa sai dai spicer bai tsaya a nan da kalaman nasa ba domin ya ɗora laifin akan manema labarai inda ya ce ya kamata a ce sun nemi ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon domin tantance lamarin kuna tambaya ta akan me yasa ba ku sani ba ni ma ban sani ba wannan tambaya ce da ya kamata ku tuntuɓi rundunar tsaron amurka da ke yankin pacific ko kuma ma'aikatar tsaro To a halin da ake ciki yanzu, rotanni sun tabbatar da cewa ayarin jiragen ruwan na Amurka ya doshi yankin ruwan Koriyan, kuma na sa ran zai isa nan da ƙarshen watan nan na Afrilu. A dai 'yan kwanakin da suka gabata ne Amurka da Koriya ta Arewa suka yi ta da jijiyar wuya saboda wani abu da Amurka ta kwatanta a matsayin takala da Koriya ta Arewan ke yi na gwaje-gwajen makamai masu linzami. Lamarin da ya sa mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kai wata ziyarar bazata zuwa Koriya ta Kudu. inda ya bayyana cewa lokacin haƙuri ya ƙare dangane da irin takalar da koriya ta arewan ke yi the era of strategic patience is over lokacin nuna haƙuri ya ƙare wasu dai na ganin waɗannan kalamai sun yi nauyi da yawa idan aka ɗora su a ma'aunin hudar diflomasiyya ko da yake amurka ta ce ba za ta iya tsayawa tana kallon shugaba kim jong un yana faɗaɗa shirin su na mallakar makamin nukiliya ba kamar yadda kasar ta nuna a lokacin wani faretin bikin tunawa da shugaban da ya kafa kasar ta kore ta arewa shi dai shugaba trump ya nemi ce china ta kakaba takunkumin tattalin arziki akan kore ta arewa sai dai wasu na ganin wannan mataki ne da gwamnatocin da suka gabata suka ɗauka wanda hakan bai wani tasiri ba ya zuwa yanzu dai babu tabbacin abin da shugaba trump ke shirin yi wajen tunkara kore ta arewan ko yake ya ce amurkan za ta yi gashin kanta wajen kawar da barazanar koriyan to shin ko irin wannan dabara ta kin nuna manufofinsa kan koriya ta arewa a yanayi irin wannan za ta yi amfani chris hill tsohon jakadan amurka ne a koriya ta kudu kuma shine mai shiga tsakani dangane da batun makamin nukiliyan na koriya ta arewa dabara kin nuna inda ka dusa dabara ce mai kyau idan kana wasan kwallo ko kuna na kwando domin abokanan karawa ba za su san manufofinka ba sai dai hakan ka iya janyo matsaloli musamman idan abokanan karawar taka ba su san ka sosai ba kuma ba su san yadda kake shirin aiwatar da wani abu ba uh, to yanzu da ya rage ne a tsaya a ga inda wannan takaddama ta dosa domin kamar yadda masu lura da al'amura suka bayyana da koriya ta arewa da ita kanta amurkan ba a san wani mataki za su dauka nan gaba ba duk da cewa ayarin jiragen ruwan yakin amurkan sun doshi yankin ruwan koriya masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud dalo ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To wannan kiɗan alama ce ta cewa za mu kawo muku ra'ayoyinku kuma rubutattu bari mu fara da wanda hakilu ruwa ne aiko mana inda yake cewa gwamnatin Najeriya ki ƙara taimaka manoma da maganin kashe haki mai farashi da sauki tunda kin kawo taki da farashi da sauki. sai kuma jamila da fadima matumatan ado salati goma ga annabi rijau da ke cewa biyu hausa da allah ku faɗa wa 'yan kasuwanmu na najeriya cewa ya kamata su ji tsoron allah cikin kasuwancin su ta hanyar rage wa masu rufi tsada tunda dai kowa ya san cewa farashin dala ya faɗi warwal sai kuma wata wasiƙa ta daban da ta fito daga wajen mun tare dan ma'azu baban khalifa jikan kande a gidan mai kwari da ke cewa ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakanin amurka da koriya ta arewa domin a gujewa asarar rayuka a ƙarshe sai wasiƙa mahmudu salihu da ke cewa al'ummar ƙasar faransa da ke gudanar da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa muna muku kyakkyawar fatar kammalan zaɓe a cikin kwanciyar hankali da lumana abin da kuma fatan cewa za ku zaɓi shugaba adali wanda zai magance muku matsalolinku. To, madalla to yanzu kuma mun zo ga mu na ƙarshe labaran mu a takaici. An fara gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar Faransa, zaben da ƙasashen duniya suke nazari sosai, wanda rabon da a ga irin haka tun shekaru da dama da suka shige. an ɗauki tsauraran matakan tsaro sosai bayan harin ta'addanci da aka kai birnin paris kwanaki kafin a yi zaben da 'yar takarar shugaba marine le pen wadda ba ta ƙauna addinin musulunci take kan gaba da farin jini a can kuma ƙasar kenya shugaban kasar uhuru kenyatta ya nemi gafarar 'yan ƙasar, a saboda soke zaben tsayar da ɗan takara da aka yi a ranar juma'a bayan da mutane suka fito da yawan da ba a zata ba. jiya asabar shugaban kenyatta ya ce gobe litinin da kuma jibi talata idan allah ya kai mu jam'iyyarsa ta jubilee za ta gudanar da sabon zaben tsaye da 'yan takara da aka soke a gundumomi goma sha biyar daga cikin ashirin da ɗaya a ranar juma'a yanzu haka sakataren tsaron amurka jim mattis yana kasar jibuti karamar kasar da ke gabashin afirka inda amurka ke da sansanin soja guda ɗaya a ilahirin nahiyar afirka yau lahadi mr mattis sai isa sansanin lemoniya kafin ya ziyarci shugaban kasar da kuma takwaran aikinsa na can to ma da lato jama abin da ya sauka yake na shirin na wannan lokaci kuma shi kaɗai ne ma shirin da za mu kama kawai don yau ba mu da shirin dare don haka sai gobe da safin allah ya kamu muna fata mu da muku da wasu sabbin shirye-shirye a huta lafiya.